الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلاة وسلاما على خير الأنام محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وبعد يوم أكمل كل الله ساكي داود مو تشكين da karatunmu na wannan littafi alfiya tubni malik to kamar kullum insha Allah da aka saba zan karanta sai a karanta wal hasfu ma'a fasl wal hasfu ma'a faslin bi illa faddila كما زكى إلا فتاة ابن العلا والحسف قد يأتي بلا فصل ومع ضمير ذي المجاز في شعر وقع والتاء مع جمع سوى السالم من مذكر كالتاء مع إحدى اللبن والحصف في نعم الفتاة استحسنوا والحظ في نعم الفتاة استحسن لأن قصد الجنس فيه بين لأن قصد الجنس فيه بين والأصل في الفاعل أن يتصل والأصل في المفعول أن ينفصل to insha Allah nan ne za mu tsaya kamar yadda muka saba um satin da ya wuce mun yi bayani kan hukunce-hukuncen ta'utanis, da kuma fa'il in ya kasance mu'annas ko kuma ya kasance muzakkar sannan muka yi bayanin halayyan da ya wajaba a ambaci ta'un idan fa'il ya kasance mu'annas sannan muka yi bayani kuma halayyan da yake ja'izi ne ma'ana kana da zaɓi in ka so ka ambaci ta'un idan fa'il ya kasance mu'annas in kuma ka so kana in share ta'un to yau insha Allah malam na ci gaba da mana bayanin wuraren da suka dace ka ambaci ta'un ko kuma ka bar ta'un amma barinta kuma ya fi shi ne halin da ya zamana fa'il ya kasance mu'annas sannan aka raba tsakanin fi'il da fa'il da illa misali kamar aishatu sai ka ce ma ja'a illa aishatu kaga fa'il anan mu'annas ne amma an raba shi da fi'ilinsa haka ne to a wannan hali kana da zabi in ka samu kana iya cewa ma ja'a illa aishatu ko kuma ma ja'at illa aishatu kana iya faɗin wannan amma cire tawun din shine aka fi so ka ce ma ja'a illa aishatu muna fahimta shine malam ke cewa wal hasfu share ta'un ma faslun bi illa a halin da aka raba fa'il da fi'il da illa fuddila to an fifita haka yani ka share ta'un a halin da aka raba fi'il da fa'ili da illa to share ta'un a wannan hali shi aka ci so kama zaka illa fata tubnil ala kaman babu wanda ya bada zakka face diyar ibnul ala dan ala kaga anan asalinsa fatatu ita ce fa'il zaka shi shine fi'il kana iya cewa ma zakat illa fatatu ibn al'ala sannan kana iya ce ma zaka illa fatatu amma muka ce share ta'un shine yafi muna fahimta ai to share ta'un dinnan, yakan iya zuwa ba tare da wani dalili ba kusan mu ambato cewa idan aka raba tsakanin fi'il da fa'il nan kuma muka ce ko kuma da illa to halin nan na gaba da malam zai yi bayani ana iya share ta'un ba tare da wani dalili ba kamar yadda sibawi ya kaito fulanatun mace ce in za mu ce kala ita a hakinta za mu ce wani sai ya kaito ana cewa kala fulanatun ba wani dalili ba musan dalili ba <laughs> amma ya kaito haka muna fahimta amma share ta'un da fa'il inda yake mu'annas ne majaziyu ta'anis wannan an same shi a cikin waka misali kaman kace nabatatil out. kana kuma iya cewa nabatal out. domin al ard inna mu'annas ne amma me majaziyu ta'anis don haka ka samu kana iya tabbatar da ta'un ka samu kuma kana share ta'un to amma shi share ta'un din mu'annas majazi an same shi a cikin waka ne amma kuma share ta'un na mu'annas haƙiƙi wannan sama'i ne aka ji sibawahi ya to. muna fahimta yi to shi ne malam ke cewa wal hasfu share ta ita wa ta'un qad ya'ti yakan iya zuwa bila faslin ba tare da wani tsakanin rabuwa tsakanin fa'il da kuma fi'ili ba akan samu haka ومع ضمير ذي المجاز أما ترد ضميري نمو أنس مجازي في شعر أتكين واقع واقع أنسامو شارتا أنيازو كما يدى ما يبقى مثالي فلا مزنة ودقت ودقها ولا أرضى أبقال بقلها يعني محل شاهد ولا أرضى أبقال baklaha kaga ya kamata ce wala arda abqalat baklaha amma wannan yani mu'annas ne majazi ta'anis an samu share tawul a cikinsa amma a cikin waka kawai amma shi mu'annas haqiqi ta'anis an samu an samu share tawul cikinsa ba tare da wani dalili ba muna fahimta duk wani jam'i duk wani jam'i wanda ba muzakkaru salim ba duk wani jam'i wanda ba muzakkaru salim ba ya halatta ka tabbatar mashi da ta'un ko kuma ka share mashi ta'un amma muzakkaru salim ne kawai bai halatta ba kama almuslimuna ba ka iya cewa qalatil muslimuna ba ka iya sa mashi ta'un sai dai qala almuslimuna qala almuslimuna ja'a almu'minuna muna fahimta habara zaiduna to duk wani ta'un wanda ba jam'ul muzakkar salim ba shi in ka samu kana ya tabbatar mashi da ta'un kana kuma iya share mashi ta'un amma jam'ul muzakkar salim shine kadai wanda ba a sa mashi ta'un muna fahimta kama ar-rijalu al-a'rabu jamu taksir ne ka yace ce qalatil a'rabu can kuma yace wa min al-a'rabi man yunfiqu kaga ne ka kawo zakka sannan a rijalu kana iya ce qalar rijalu sannan kana iya cewa qalatir rijalu haka kuma jam'ul muannas salim shi ma kana iya tabbatar mashi da ta'un kana iya share mashi ta'un kaman alhindatu kana iya cewa ja'atil hindatu ko kuma ja'al hindatu amma jam'ul mudhakkar salim shine kadai wanda ba za ka samu shi ta'un ba za ka bar shi a muzakarinsa muzakarin muna fahimta shi ne malam ke cewa wata'u ma'a jam'in ita ta'un tare da koma wani irin jam'i ne siwa salimi in ba jam'ul muzakkari salim ba min muzakkarin in ba shi ba ka ta'i ma ahdal labin wato kaman ta'un ne tare da mufradin labin me ya mufradin labin labinatun labina an san labina ko yin mun kasa to labina ba za ka samu shawun ba labina eh allabin labinatun eh yin mun kasa za ka ce kusiratin labinatu ko siran labinatu mun tabbatar da ta'un mun share ta'un to yadda muka yi wannan mu'amala haka za ka yi wa jam'ul taksir mu'amala haka za ka yi wa jam'ul mu'annafi salim mu'amala amma jam'ul muzakkari salim ne kadai bai halarta ka samu shi ta umma muna fahimta malai 5, da ni'ima da bi'isa idan fa'ilin su ya kasance mu'annasa mace ce kamar alfatatu almar'atu kana iya tabbatar da ta'un kana kuma iya share ta'un kamar ka ce ni'matil fatatu hindu ko kuma ka ce ni'mal fatatu hindu muna fahimta kana da zaɓi duk wanda kai ya halatta shi cire ta'un da kai saboda ana nufin jinsi ne ni'matil fatatu ma dalla da jinsin irin wannan yarinya dukkaninta hindu albarkaci jinsu kake nufi ana fahimta ai amma kace ni'matil fatatu to ya zama ba jinsi ba eh ita din dai kana nufin dai yabo ne gare ta amma ni'mal fatatu duk jinsin ta gaba ɗayanta alkhairi ne muna fahimta haka kuma bi'satil mar'atu hindu ko kuma bi'sal mar'atu hindu duk kana iya tabbatar da ta'un kana kuma iya share ta'un idan ka share ta'un to qasattal jins jinsi kake nufi dukkanin ta gaba daya shine malaki cewa wal hasfa har wa yau share ka da ita ita wa fi ni'mal fatatu a cewarka ni'mal fatatu hindu istahsanu malamai sun kyautata haka sun so haka li'anna qasdal jinsi domin nufin jinsi cikin share ta'un fihi cikinsa bayyinu abu ne bayananne yani in ka share tawon kasattal jins kana nufin jinsi ne don haka to tunda ku kai nufin jinsi babu matsala kana iya share tawon muna fahimta dukkaninta ɗabi'unta ba wani istisna'i yani kasa ana iya cewa wani a wurin aspect kaza yana da kyau amma wurin kaza yana da kaza ita dukkaninta ba wani exception ba abinda da za a ce bai da kyau dukkaninta gaba ɗaya fatatu din nan ita din nan to alkhairi ce eh yana iya dauka eh nau'i irin nata yana iya dauka ita kuma dukkaninta tana iya dauka eh ya'ani duka irin nau'o'in irin waɗannan madalla da su ko ko a ita dukkaninta ba makusa eh duka zai dauka asalin fi'il da fa'il su haɗi maf'ulun bihi kuma asalinsa ya zo bayan waye ma'ana kenan tsakanin maf'ulun bihi da fi'il wa ke raba su fa'il kaman ce akala zaidun ta'ama akala fi'il zaidun fa'il at-ta'ama maf'ulun bihi kaga asalin ga fi'il ga fa'il suna hade sannan maf'ulun bihi fa'il shi ya raba shi tsakanin shi da fi'il haka asali kamata ya zama amma kan iya samu akasi ma'ana fi'ilin yana iya zuwa ƙarshe maf'ulun bihi ya zo farko ko kuma a'a fa'il ya zo ƙarshe maf'ulun bihi ya gabata muna fahimta shine malam ke cewa wal aslu asali fil fa'il a cikin fa'il an yattasila ya haɗu da shi da wa da fi'ili wal aslu fil maf'uli asalin maf'ulin bihi kuwa an yanfasila ya rabu da wa da fili to zai gaya mana halayya a darasan gaban sha Allahu yaushe ne ya kamata za su haɗe za su rabu yaushe yake wajabta yaushe yake ja'izi to wannan shi za mana bayani insha Allah <laughs> karatun mu na gaba darasi ya ƙare su filin tambayoyi na na na

وقت ايه التاء الاصليه ايه اوقات تكسير مين تكسير ايه تكسيرني اصلي يعني ايه اصلي يعني اما جمع ستكسيرني na? <laughs> haka ne <laughs> na na eh eh eh rusul ai jamu taksir ne ta'u kuma ta'u ta'anis ne yawa kuma mun ce duk wani jam'i wanda ba muzakkar ba in ka so sa mashi ta'un in ka so ka cire mashi ta'un wa alaikum salam ko haƙiƙi ne amma in jam'i ne ba kamar da nace ja al-hindatu ja atil hindatu mukhayyar kana da zai a ah, mufradi zaka tabbatar da abunga. ga sai dai hikayen sibawai ka ce qala aishatu me ya hujjanka sai ka ce ito eh eh, abin ga wal ma faslin bai illa menene ki cewa wal hasu qad ya'ti bila faslin wa ma ضميري ذي المجاز في شعر الوقع خلاص وجهتك نعم sai illa ya shiga tsakanin su shi kuma wannan fuddila eh kama zaka illa fatatu bin al'ala na'am eh ne mana a ah? eh, abin nan saboda alwazin eh saboda wazani ne ka gane ai ban ji ba inda ya zo abin nan yana tsoron wazaninsa ba kwarai da gaske yi saboda duk canjin da zai yi wazani zai kari abin da yana so ya ce kama a ce Aisha bintu Abi Bakr <laughs> ba ce bintu ba ka ce ibn eh. <laughs> na eh to ba tambayoyi sun kare ko subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu